wannan bala'in kaga wannan zamani da wannan lokaci duk ɗan Najeriya iya buƙatar addu'a duk ɗan Najeriya iya buƙatar tallafi duk ɗan Najeriya iya buƙatar addu'a an zo aka ce mi noma muka ce mun kama noma muka nemi iri shinkafa muka je muka nemi gonaki mu, muka yafa shinkafa wasu suka yi noman gero suka noma masara wasu dawa haka kurin kuma za a rinka bin mu gonar shinkafa ana bin mu ana mana dindike ana yi mana sara daidai da adda sai mun yi magana sai a ce wai ba a ba mu izinin zuwa gona ba a'a lokacin da aka yi corona baro aka ce an hana mu fita an raba mana jibgajib buhunan shinkafa ko ko an raba mana jibgajin gan jarkokin manja ko akwai wanda aka ɗauki tamfatsatsen ledar magi aka bashi kuma sai a zo haka kurin a dake a hana mu kuka kai mu yan Najeriya muna cikin bala'i sannan bugu da ƙari kuma kaga idan Allah ya baka mace mai yawan ɗage-ɗagen waya da chatin to idan ka sake girkin ma ko da miya ce sai dai ka yi da kanka yanzu gashi ni ka ga miyar na girka shinkafar da kaina na yanka kabeji salak da kaina ɗan tumatiri albasa na yanka ta da kaina miyar ma da kaina nake girkawa miyar ma da kaina nake girkawa yan Najeriya muna buƙatar tallafi da addu'a Allah ka taimake mu ka taimaki addinin mu musulunci ka taimaki musulunci da musulmi a faɗin duniya Allah ka kaskanta kafirci da kafirai a faɗin duniya alai tsine miki albarka na baro.